Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Wato kirkire-kirkire na digital ko kuma na in zamani domin kyautatuwar juriyar eh, manoma da makiyaya a Nijar eh, shine taken wannan muhawara ta ta amma ku sani cewa cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da eh, ayyukan tallafawa tsare tsare INOPS wato tattalin arzikin Nijar na karkata ne ne kuma yana dogaro ne bisa damammaki da bangaren tushe ke badawa noma na taimakawa da kashi 41 cikin 100 na kayayyakin da ƙasa take sarrafawa cewa da pib tare da kimanin kashi 60 eh, na al'ummar da ke dogaro da abinci da kuma kuɗin shiga albarkatun dabbobi a tsakanin kashi 24 eh, zuwa kashi 35 na kayakin da ƙasa ke sarrafawa eh, kiwo na wakiltar wani muhimmin abun samun kuɗin shiga ga gwamnati da kuma kuɗin shiga ga ƙananan hukumomi ayyukan noma da kiwo na gudana ne cikin yanayin da ke tafiya da sauyin yanayi da kuma hauhawar farashin kuɗi a kasuwanni cikin wannan yanayi ne kurshe na kirkire-kirkiren digital ko kuma fasahohin zamani zuwa ga manoma da makiya na Nijar cewa da idan aka shata bisa wata dubara da aka saita bisa kasuwa da tallafi bunƙasa wani tsarin aiki na digital ko fasahohin zamani da aka hada da ke samar da wani aikin da ya dace ga kananan manoma da makiyaya da ke dogaro bisa wani muhallin halittu da ke ba da ayyuka daban-daban. Wace gudunmawa ce waɗannan kirkire-kirkire ko fasahohin zamani na digital suke kawowa domin jure manoma da makiyaya na Nijar shine babban jigon wannan muhawara ta ranar yau domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana na Sido Kalangu ina tare da wakilin sakataren snb malam ibrahim musa wato kwararre sannan kuma ina tare da malama salamatu ko in ce madan salamatu jerar wato shugabar proje eh, wadda take wakiltar kamfanin sadarwa na airtel niger sannan kuma ina tare da na mata alhaji duko wanda yake wakiltar eh, manoma da makiyaya sannan kuma wato ina tare da ma'aikatar noma da kiwo malam kasum salisu ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara. To la kame da na bayyana muku jigon wannan mahara tamu ya ratai ne kan batun fasahohin zamani da suke taimaka wajen manoma ga da makiyaya a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Bari mu fara da kai wato Malam Ibrahim Musa na SNV ko za ku bayyana mu takamaimai wato wannan. Salamu alaikum. Don ka SNV dai Eh, kungiya ce mai zaman kanta wadda tana da eh, babban cibiyarta a can wanda ake ce ma bai ba don kungiya ce eh, wadda take hiyar da ayyukan bunƙasa karkara bunƙashin karkara mm. abin da ya shahi noma ko kiwo mm. don wannan kungiya ta samu tallafi daga babban jakadanci na ba wanda suka kirgoro wani proje wanda ake ce ma proje wanda yake ake da fasa'o'i na zamani ko idan innovation digital pour les agroparteurs donc yan ba su ne suka ba ta tallafi take ta da wannan proje donc musamman ma wannan proje wannan ya danganci duk abin da ya shahi noma da kiwo eto eh, ya kuke tafiyar da shi wannan shiri na kirkire-kirkire ko kuma na fasahohin zamani domin manoma da makiyaya na wannan kasa tamu to shi wannan proje musamman ma eh, cikin tahiyar aikin shi a sakamako abu uku ne ake eh, shira akwai abin da muke cima centre dapel wanda za a sa wanda zai sa mutane mutane za su kira manoma da makiyaya za su kira su samu labari abin da ya shahi eh, ayyukansu ko noma ko kiwo akwai kuma kasuwa ta cikin yana gizo-gizo wadda inda suna iya aje aje eh, abin da suka noma ko abin da suka kiya su saida shi ko su je su sayo kuma akwai ana musu eh, kama musu su samu eh, bashi tare da ma'aikatu wannan masu bada da bashi To madala da yake muna cikin mun soma da wannan muhara bare zan sake dawa janka malam Ibrahim Musa na proje SNV. Bare in dawo gare ka wato wakilin ma'aikatar noma da kiwo ya kuke ganin wannan aiki na wannan proje na SNV a game da batun da ya shafi manoma da makiya a cikin wannan ƙasa tamu. Eh, Salamu alaikum eh, muna babba godiya ga studio kalangu eh, ga yadda mu sun kai bisa ga wanga ta hiyar tsarin idan proje idan mhm. eh, proje idan kawo wada abokin mu ya haɗi eh, proje ne wanda zai kawo babba gudunmuwa ga makiyaya da manoma gudunmuwan nan micece gudunmuwan nan labari ne zai bada tsatsaye mai mahimmanci mm. bisa ga ta ayyukansu yau kuwa sani duk wanda hika labari cikin zaman rayuwa ya hika ci gaba to labari ne abun da shahi ayyukansu kawai da haɗi e, eh, su sunan samu abu e, abu uku gaba akwai gidauniyar wadda aka ca wadda santa dapel in ka kiraya ka mm. samu labarin da kake so bisa ga aikinka mm. zan ɗauka misali kawai yanzu ni ina makiyayi ina so in samu labari bisa ga abincin eh, abincin dabbobi hmm. kamar misali daji akwai matsalar cawa da ruwa ina son in samu cikin wajen da nake son in tahi ina zan samu ina zan tahiya in zan samu ruwan nan da cawa hmm. sai in kiraya bisa ga lambar nan da airtel ta azamuna hmm. wanda ta waɗi da eh, kanta eh, bisa ga wannan gidauniya in ka kira za ka samu labari muhimmanci wanda zai ce ma in ka tai wuri kaza za ka samu cawa za ka samu ruwa mm. kawai da mun ka sani eh, eh, harkar kiwo akwai matsala da yawa da suke tare da shi ta ci maka nan kawai da mun ka cawa da marishin ruwa mm. shekarar da ta huce bara eh, shekara dubu biyu da goma mun samu babban matsala da ta fuskanci makiyaya inda dabbobi da sun ka mutu mm. mutane sun ka ta cikin desert na wajen agadas sun ta neman cawa me babu ruwa ga cawa an ci cawa babu ruwa kaga sai zami muhimmin abun ga misalin da ya kawo eh, rasuwar bisashi. da yawa. in na fahimci ka wannan shiri dai zai taimaka wa eh. kamar wani dori eh, ne ga aikin da wannan ma'aikata ta ku take na bunƙasa sai mu ce mun yi babba marhaba mm. da proje idan mm. kuma da ya ƙara zakkuwa ya toyar rabo ga ministar ya ce shina son a kama mai mu kama mishi su yi wanga aiki da sun ka tsara mu shi da shi kenan abu ne wanda zai mu zai karfafa mana karin guwa bisa ga ta aikin mu mm. dama mu zaman da muke mu samu mu kama eh, makiyaya da manoma sauki cikin ta ayyukansu mm. eh, shine a waye da waye kai yau duka shi na cikin taya. yanzu wannan shi wannan proje ko kuma wannan shirin aiki na farko ne a nijar koko eh, an taɓa yin sa. Eh, za a ce irin shi wanga na farko ne amma mm. akwai waɗansu da yawa da ɗan sun kai yan kwaikwayo sun ka arzikin yan abubuwan da kawai na ba da labari kawai bisa ga labarin kasuwin ne farashin bisashe ko farashin eh, cimaka bisa bisashe akwai kawai nan ma mu ma minister muna da ma solution wannan da aka ce eh, da sim betai da sim eh, agricole duk suna ba da wannan farashi amma sai suke kawar ba ba su wuce bakin kasuwin ne ba kenan suka tsaya bakin kasuwin ne to yanzu wanga shi kun ga ya kama ni karhin guya da za a taya gaba wanda za a ba da labari mai inganci bisa ga duka abin da shayi kiwo da noma ina so in yi noma ina so in yi taki lokaci ya yi ina tambaya in shi lokaci eske lok an yi ruwa ina yin taka ina tambaya in shi labari eske ana bani labarin in ce a ce taka ko ko kakka taka lokaci bai yi ba ina so iri ina nika samu iri mai inganci nan kusa gare ni ina yin kiraya a bani labari a ce ta wuri kaza ka samu iri ina son in samu in sai da bisashe na da farashi mai inganci sai in kira kuma nan cikin gidauniyar nan kuma da sun ka bada zan samu in sa bisashe na ma ina in bada in sa hoton ma bisashe na a sai da min ta yanar gizo abun da ma ya hita kasanmu a sai da mini in samu da farashi mai kyau na gode mala eh, musa zan mm. sake dawowa wajen naka da yake wato domin tabbatar da wannan shiri an keɓe wata cibiyar kira ga manoma da makiyaya domin su samu bayanai da shawarwari eh, ta hanyar wata lambar yar cewa da bakwai bakwai bakwai waɗannan eh, labarai ne da manoma da makiyaya za su iya samu ta hanyar kiran wannan lamba uku wato bakwai bakwai bakwai bari in dawo gare ku wakilar kamfanin airtel da yaya aka kafa ita wannan cibiya ta kira ko kuma call center da ake yi oh, salamu alaikum na gode da dama ga da kuka bani kenan eh, lamba gada muka eh, muka sa saboda proje in idan don mu kawo dai namu wata gudunmuwa ke eh namu gudunmuwa ma ci gaban eh, gari mm -hmm. kenan lamba gada muka sa mun zaɓi mutane wanda suka yi karatun abin ga eh, wato suka ƙwararru ne wanda eh, za su karɓar kiraye-kirayen mutane ko manoma da makiyaya haka ƙwararru ne cikin ma aikin manoma da mm, makiyaya ba ma don kira ba kawai wato waɗanda suka san dai aikin su ne eh, samu sun yi karatun shi kuma sun yi aikin shi mm. kenan kamar ko ma ba ga yartal ba ne in ka gamu da su haka su sun san wannan aikin sun iya mm. kenan haka ne muka muka eh, muka zaɓe su muka musu ehm, kun ka ba su horo ko muka ba su horo mhm. kenan su wannan su aikin su kaɗai su su karbi kira na eh, makiyaya da manoma kamar eh, makiyayi yana wani yanki na difa eh, ko kuma yana wani yanki na tawa ko duk cikin niger inda yana da lamba inda yana airtel yana iya kira ga cibiyar ya yi tambayar da duk yake su wato wannan bakwai bakwai bakwai Eh. Eh, kenan ɗari bakwai da saba'in da bakwai kenan. Eh haka ba. Mm. E eh, to ya aiki ya wannan cibiya take aiki aikin nata kamar yanzu in shi makiyayi ko wani manomi ya kira wannan lamba yana buƙatar ya san ina ne zai je kamar yadda malam Musa ya ce. Kamar yadda malam na ministar ya ce mm. kamar yana so ya je wani gari mm. yana iya tambaya ji kamar in an Mm. eh in akwai ruwa ko bisa hanyar inda kwai ruwa ko can an yi ruwa ciyawar ta taso koko mm. duka wannan yana iya tambaya. Ito hmm. eh. eh, da yake akwai dama gare mu zan eh. sake zuwa gari ke malama salamatu domin mu je karin bayani a game da wato wannan aiki da wannan cibiya ta kira ta yake yi domin taimaka ma manoma da maka a cikin wannan shiri na SNV. Bari zo gari ka malam na mata alhaji duku shin kuna wakiltar manoma da maka shin ya kuka karbi wannan shirin na projan. Mun mana Adamu na yi maka muna mika godiya da ya sa kuka kire mu a wannan muhawara kuma muna yi gode ma snv ta samu tallafi har ta kire mu kuma ta zaɓi ƙungiyar na makiyaya wadda take tsammani suna iya tallafa mata bisa ga wannan aikin mu tabbatar da shi eh, lallai snv sun zaɓe mu saboda mu zo mu tallafa tunda akwai wata kibiyawa da ake ma hss ita doni satelitar za ta bada hmm. tana iya ta ɗauki foto ta ke wuri kaza cikin talabari akwai ciyawa wasu alƙaluma ne ke na na taurar na adam eh, eh sai ta gwada nan mm. akwai ciyawa nan akwai ruwa to wani iri ne mm. me sun jawo mu kungiyar makiyaya mu muna ta mutane ƙasa mm. wanda za su je a wurin su tabbata muna a ah, wannan ciyawa akwai ciyawa eh akwai wata ciyawa da bisa dabbobi ba su ki ita ita ba ta iya gane wannan me tun da aka samu kungiyoyin na makiyaya mu za mu iya tai mu gano a wannan kiyawa da akwai iri kaza ke kenan bisa shi ba su ta kenan ko da an ka kiran yayi arta ana ce ba akwai ciyawa ciyawa da ke da koi ba ba ta kwaranta ba to irin kalite na ciyawan saboda a samu labari tabbatacce. Kuna ganin wato wannan yana iya taimakawa a samu. Kwarai ma, kwarai ma tunda ka san mu makiyaya ba ba araba ne muna muna da ganiya. Hmm. Yanzu ka ɗauki kungiya na makiyayan su structure hmm. tunda akwai wani wanda aka ce ma rugga akwai garso akwai dogari akwai lame kowane aikin shi daban shi rugga yana zama cikin gari saboda ya samu labari rakkasuwa ya kama in akwai wani fitina ma shine zai tsaya gyara fitina kuma rakkasuwa ya faɗa mun. akwai garso shi wurin kiwo kawai yake zuwa bida ya ta ya gano na akwai ciyawa na akwai ruwa wajen kaza akwai ciwo wajen kaza akwai kaza sai ya dawo ra kasuwa wani wani yana zuwa kasuwa kawai ba saboda yayi sayayya ba saboda ya samu labari sai ya zo kasuwa garso ya zo ya bada akwai ya faɗa mu dogari yana da dogari biyu ko uku wanda za su ɗauki labarin nan su bi kasuwa dan kai dogari na habaru sai ya baka labari a wuri kaza an ki akwai ciyawa wuri kaza akwai ruwa wuri kaza amma bisa shi sun yawa waje kaza dakka tai waje kaza muna samu ka tai waje kaza nan muke ba da labari wajen mata akwai wadda ake malame ita ku tana samun information kin sai ta koma wajen mata take musu to gashi gashi yanayin da ake ciki mu da akwai wani circuit structure wanda ke da wanda muke samun labari hmm. muka samu da bisa ga layi wannan eto eh, eh bari sake dawa ga rike malama salamatu kina so ki kara kan abin da na mata diko yake ya bayyana me ki ke so ku kara eh so ne in ce duka labarun da su suke ta dauka suna eh, suna kaiwa ranar kasuwa hmm. su ne duk za su ba mu kenan za su ba mutanen airtel da za su amsa eh, duka kiran da za a yi hmm. kenan duka duka labarun ga mutum kahin ma ya kai makiyayi kahin ma ya kai kasuwa yana iya samun duk labarun ga taga layin nan mm. eh shine na son na na gode ibrahim mm. eh, koma gare ka eh, malam Ibrahim eh, Musa shin ya kuke autar da shi wannan shiri na proje din naku shi wannan proje yanda muke ta da shi muna da kungiyoyi kungiyoyi wanda suke kama mu kamar misali in ka doka nan kaga akwai eh, wakilcin minister wanda shi muna ta da shi mun zo mun ga ministar musu kwatanta musu ya projen yake mun kashe su dahawa mu ta da shi don ci gaban karkarar Nijar hmm. mun ga yan kungiyoyi manoma da makiyaya duk da su kama mun su ma bisa ta da wannan projen to akwai kungiya wadda take tun azu wannan ya ambace ta eh, eh, ya ambace ta wadda ake ce ma hss mm. su can suke zamne a can kasar bai bakin mm. amma su muna ta da wannan project tare da su su ne suke gano duka labaru ta ta taga hanyar taurarin 'yan adam eh, in suka gano labarin da ya shahi yanayin karkarar da muke aiki su ne suke ɗauko duka labarin su tace shi tunda in suka ɗauko shi ba daga haka ne sai sun tace shi sun gyara shi ne sai suka aiko shi wannan cibiya ta kira in kai kira wanda yake amsan ma kira shi akwai na'ura gaban shi da ka kira ka ce ga inda kake ga labarin da kake so da ya buga a labarin jiha wurin wurin karkara sai ta hutu mm. abin da kake ka tambaya a take yanke sai karanta ya hudi ma a labarin da kake mm. so. E to tunda ka ɗauki wannan batu eh, waɗannan yankuna ne shi wannan shiri ko na idan yake shafa. E yankunan da ya shafa ya jiha uku ce take cikin wannan yanki namuna inda muke aiki akwai jihar Talabiri, jihar Doso da jihar Tawa. Eh, to me yasa waɗannan jihohi wannan jihohi guda uku nan ne eh, ake ake iya ba labarin da yake cikin wannan jiha wannan labarin da yake cikin wannan jiha ne ake iya bada amma ko kana difa in ka kira ana iya ɗaukan kiranka hmm. amma ba a iya baka labarin jihar difa sai mm. dai jiha ta abin da ya shahi labari na wani jihar e, eh, to kana nufin waɗannan yankuna uku kace tawa doso da tilabiri kamar wasu yankuna ne na noma da kiwo ko koya ne akwai wani bincike da kuka yi domin tsaye da waɗannan eh, yankuna uku eh wannan proje yanzu kamar yana cikin proje ne na kwatamci tunda na harko ne za a fara yin shi mm. kamar wato wani eh, gwaji ne gwaji ne mm. gwaji ne kuma bancin haka ya zamanto ita wannan kungiya mai zaman kanta ta yi ba ta ba ba da ƙarhinta sosai ne bisa harka wannan jihohin ba wannan proje kaɗai ne ba gare ta mm. akwai sauran furuje wanda duka gaba ɗaya na suke gamuwa duk da suna su furujen tsakanin suna tallafa mu juna eh. in wannan ya aikin kiwo wannan yana aikin noma wancan yana aikin harka eh, eh, tattalin arziki don duka su ne proje gaba ɗaya guda uku ko guda huɗu da suke aiki jihohin nan su ne za su gamu duka gaba ɗaya su bunƙasa su samu bunƙasa da ke wanda amma ba a hudata mahanin ba zuwa gaba za a buɗe watakila ya shahi wannan eh. kuma eh, akwai eh, dalili wani dalili guda can ta san wannan furoshe da muka fara yanzu ne aka fara shi a Nijar. Hmm. Shi amma tun ta farko an soma shi ne a Mali da burkina mm. aka fara sa shi kawashi mali kuma aka kawashi burkina mm. su yanzu sun kai aji na biyu ma suke amuna ana sa ran idan mun ci nasara a nan nijar mm. za a yi proje irin wannan idan za wanda zai shahi duka wannan kasar baki kuma ya shahi nan iyakanmu tsakanin mali da burkina don shine jahohi na wanda suka shiga wajejen iyakan wannan shine za a yi don wannan ne aka shahi ɗauki wannan duka shi ma yana cikin ƙarin bayan na abin da ya sa aka ɗauki wannan eh, jahohi to da yake ɗazo ina tambayar malam na mata alhaji duku mm. wato ya fi mai da hankali kan eh, makiyaya a matsayin shi na makiyayi shin mm. eh, noma manoman su ya mine ne alfanin su eh. abinda an muhimmancin shi ke kiran mm-hmm. santa da felkin in ka kira bakwai bakwai kin nan mm. kana kiran ya sai kake to ni gani a walam ko ku gani dogon duki an yi ruwa ina so in yi shifka in ka tamaki samta da farki na suna yake maka mana ba ta sauka ka shibka wannan lokacin mm. eto eh. eh ka shibka kuma kana gani da sai ya ɗauki wata guda ruwa ba yana kenan sai ka shibka aso biyu aso uku wannan santa da pelin in kana kiran shi sai a faɗa ma lokacin damana ta shiga da in ka shibka shibka ka ba za ta mutu ba za a samu ruwa jibiye bi juna eh. eh to eh, tun da kun ka ci haka barin jan ya kuke tattara bayanan waɗannan bayanai wanda za ku ba su manoman da makiyaya saboda an san da wannan ƙasa ta mu wani lokaci mm. ana samun wato eh, saboda wani yanki sai samu a yi saurin shibka wani wuri ba a saurin shibka ya ne nan mm. bayanin da nake so in bada ka san mm. yanzu muna cikin lokacin ɗumamin yanayi mm. a da eh, kakanninmu da uwayenmu manoma idan yanayin lokaci ya yi akwai abubuwan da ke ce musu kai lokacin damuna ya zuwa mm. to yanzu mamun yanayi ya yi ko sun ga alamun nan sai kaga ya zo shuru ya wuce ba kamar da ba ba kamar lokacin nan eh. to da wannan muka sayo wannan cikin wannan tsarin wannan kungiya eh, wannan wadda ta, hss eh, wadda ta kware bisa harkar tararin na adam wannan mm. yawa to ko akwai ɗumamu yanayi su suna gani yanayin wannan yake yanda idan ɗan adam bai iya gani mm. su suna gani su san suna iya in suka sarrafa wannan abubuwan da suke gani da tattaramu suka suka aikata wannan aikin suna iya gani eh, duk da yake akwai ɗumamun yanayi ana iya baka labaru wanda ya zamanto eh, eh, zai juye ma wani ɗumamu yanayi ya baka wani ma ingantattun labaru mm. yadda ya ne damuna za ta zafuka eh, ya ne yanayin karkara ke ciki duka wannan labaru ne wanda za ta iya gani ina ne adda koi ruwa ina ne adda koi ciyawa duka wannan tana iya ganin shi wannan labaru shi kuma in ta ta tace shi wannan labarin shi ne take cikin take sa ma ake ake sa cikin na'ura wanda eh, mai kira wanda in ya ɗauka da ya danna wannan zai huto bisa ikiran shi bisa na'urar shi ke iya ba labari na wuri kaza na wuri kaza kayan yanda yake na gode eh, mala eh, mm. labarin nan ba hss ba kadai yake bada shi mm. akwai kuma can sarushi kawai wanda an kaɗuka na minister na agriculture kawai plito commerce wanga sim a agricole din nan da kuma nan wajen elevage eh, eh, simbetai mm. kun bayan wannan kuma akwai nan mu ma meteo imuna na nan niger su ma suna bada bayani mm. an ruwa sun haɗi ana cewa wuri kaza ruwa sun yi haɗi millimeter kaza kenan ruwan nan sun kai shuka ko ba su kai ba mm. labarin da ka waɗannan simomin nan da nace sun bi ta'in nan ke bada bisa ga harkar kasuwa ne duk abun da shahe kasuwa kai ka kawo haci ne haci nawa an ka sai da tiya nawa an ka sai da eh, dami ko buhun hatsi buhun wake hakan ne suke bada mm. don saboda wanda ga zakwa saye wanda ya zo saye shi bai lace in ya bisa shi ya sai da kaza ya samu abin da ya samu ga da ya sai sayi hacin shi ya san da deja farashin abun wanda farashin eh, ci maka yake mm. hakanan kuma kawo da nace in kai ma kana bai lace kana son ka sai da bisa ka ana ai faɗa ma kasuwa kaza ta kusa gare ka eh, wancan sati ga wadda an ka sai da eh, bisashe ka bisa ana haɗin kuma kategori eh, in bisashen nan in ka diba ka gai kenan dan ka da son ka sai da kana ka ce to tsammanin kenan dan bisa ga nawa da zan kai ya kai zan sami kawai in na dan busuru na yalla yana kai shika talatin in tahi kenan ina in da in samu buhun haci kaga duka waɗannan ne tsamma abubuwa ne da labari da mutane ke so don su san su harganci gaba idan na eh. fahimce ka malam kasim salisu wannan eh, zai taimakawa sosai ga ga kara wato kudin shiga ga su waɗannan manoma da makiyaya eh, to tambaya ta da nake so in yi muku shin wannan ma'aikata ta ko ta manoma da makiyaya mm. ya wani tallafi ne ko kuma wace gudunmuwa ce kuke kama wannan shiri ta yadda zai nace wajen kyautatuwar waɗannan bangarorin noma da kiwo na wannan ƙasa tamu eh mu gudun gudunmuwar da za mu muke kawowa ya eh, ce ta labarin nan da na faɗi muna da ma'aikata haccan cikin komin cikin kasuwin ne ma su za su ɗauko labarin nan su za su ba da za su haudu da labari ya zo cikin departament komin insu dabuwar ya zo departament a tace shi a zo region su ma su tace sannan ya zo wajen mu kuma in mun tace mun yi shi kun tabbatar da shi kun tabbatar da hmm. ya daidaitar da a yada dashi shiga hannu airtel to shi ne wannan wata tambaya kuma da nike ganin ya kamata a azata mhm. shin an san da wannan kasar tamu ta Nijar eh, kashi 80 eh, manoma ne da makiyaya eh, kuma ana batun kashi goma a cikin ɗari na waɗanda suke samun wannan amfanin waɗannan fasahohi na zamani shin ya kuke ganin ta yadda za a wuce wannan kashi kashi goma ɗin eh, ta kowa ya iya lakantar eh, fasahohin zamani tunda ah, mutane da dama eh, yawanci ba a samu zuwa makaranta ba. hakan ne alhamdulillah kun san shi yau canjin yanayi kowa yana taya da yanayi mm. hamhilla ni ma sun bi yanayi mm. sun kada cikin dokar daji sai ka bai lace da ɗan wayar shi da ɗan fanon shi na sharish kenan don dai kar yanayin eh, labarin nan ya kubce mishi eh. duk inda yake yana neman labari mm. kenan yau abu ne ya shigo kuma lisahin da an kai eh, ba a jima ba da an ka haɗi ka cikin duniya ma nan zuwa gaba ka shi wayoyin nan sai sun huma dan adam yawa mm. sai sun ruba su ma biyu aka ce mm. tun da in ka diba yau sai ka iske mutum da salula biyu uku kuma hayyar ma suna da eh to ana akwai ci gaba abu ne wanda ya shigo ne dole sai an yi aiki da shi mm. tunda za a aiki da shi Allah ya sa an samu proje wanda zai ba ku labari bisa ayyukan da kuke yi mm. kenan dole ne mu bi ta wannan hanya mu karfafa aikin da za a yi. Na gode bari in dawo gare ke eh, malama Salamatu Gerard mm. shin eh, akwai wani abu da za ku kara? Abin da na so in kara bisa abin da ya faɗi kenan. eh, wannan kira da ake yi ba sai kana da babban salula ba sai kana da babban waya ba ɗan karamin waya ko mun kaninta ta inda da adi inda kake inda akwai eh, rezo kana iya kira ka samu labari mm. ko ka yi kira ka tambayi fusa'o'i eh, yanda yanda ake ta da noma ko yadda ake ta da kiwo eh, a baka konsai duka wanda kana iya kira kana iya kira ka tambaya wato kowane lokaci a kowane duk inda kake wannan kira in kai shi eh. yana samun waɗanda za su amsa ma insha Allah ya an tanadi takamaimai saboda ko ga salamatu zan mai da wannan tambaya mm. an san da yawancin lokaci akan samu matsaloli wajen idan kuka kira wani ce ba za a ɗauka ba ko kuma ba za a ba a samu ya kun horar da wannan jama'ai na ku ta da za su aikin su ta eh. da faranta masu bukatar samun labari yadda muka tsara dai yanzu kamar layin nan cibiyar tana buɗe daga bakin karhe bakwai na sahe zuwa sha ɗaya na dare mm. kenan duka lokacin nan in mutum ya kira inda yana da lambar airtel mm. akwai rezo kuma inda yake inda ya kira duka tambayoyin shi game da noma da kiwo duka zai samu in kai kira abin da za a fara ce maka to in ta hausa kake so ka yi zance ka danna haka in ta zabarmanci ka danna haka in ta hillanci ka danna haka kenan in ka danna mutum za ka samu sai ka yi tambayar ka in ba in ba in da kamar in ba kamar duka mutanen suna nan suna ta amsa ba wanda yake iya maka amsa yanzu yanzu ga oh. sai a ce muka eh dan jiraya kenan in wani lokaci ma yana iya kaman in ma in dai an san da jiran yana yawa sai a tsaida Mm. sai ka ƙara kira kuma eh hakanan ne muka eh, tsara eh, ɗazu kina eh. batun za a ɗan biya wani ɗan abin da bai taka karya karya ba mm. shin saboda an san da al'umma wannan ƙasa tamu ba kowa ba ne ke da halin ya ba isa kuɗi kira shin ya babu tsada ga wannan ɗan abin da kuka sa a'a babu tsada mm. to yanzu dai ban iya ce maka kamar gashi dala goma ne dala biyar ne dala shida ne ko dala uku an hidda wani abu eh. amma dan kaɗan ne eh, gaskiya eh, game da labarin da <laughs> zaka samu gaskiya dan kaɗan ne kwarai ma malama salamatu jira gode bari da wajen wato wakilin uh, manoma da uh, makiyaya an san da a wannan ƙasa tamu noma akan ce tushen arziki kiwo tushen arziki shin ya kuke ganin wannan proje na snv zai sa ko jure ma wasu matsaloli na sauyin yanayi a wannan lokaci da muke Eh, sajja salamatu mu mun fara ma faɗa makiyayen namu da dala uku ne za a hidda kowane minti ɗaya mm. Mm. mun fara faɗa musu ban san haka nan ne ko ya kamata mu mu gyara mm. eh, mun yi tsammani min dala uku ne za a hidda duka minti ɗaya ya kamata a gyara tun da hwarin mm. hwarawar ba a sa komi mm-hmm. saboda gwada ne ana so kowa mutum duk kowa ya samu ya kira mm-hmm. Mm-hmm. ya samu amsa wato akwai ɗan lokaci na jalalu eh. daga bayan sai a rika biya oh. haka ne bayan eh, wannan ne za a biya kenan mm. tana yiwuwa bai ma kai eh, mm, dala uku kenan dai su kwantar da hankali eh. kwantar da hankalin su yanzu dai a halin yanzu dai kyauta ne eh. hanci sama kenan yanzu dai <laughs> kyauta ne ya ya ya muna godiya kenan muna faɗa mu hadda ara muke suna kiran ya su samu labari suna samu su donc mu dai godiya ne zamu tunda mu macaya ne mm. kuma macaya an sani shi ko kullum yana son ya samu labari mun sani wasu mu tambaya don mu samu labari maciyayi ko daji yake kana gani da radio saboda ya samu labari mu labari mu mun san yana da muhimmanci sosai malam eh, na mata mu dawo kan tambaya ta shin ya ku wannan shiri na proje din mm-hmm. zai taimaka wajen juriya ta manoma da makiyaya cikin wannan kasa mu ta yadda dai lalle za su amfana lalle mu yanda muka gani zai kamuna kyan shi da yawa kuma zai kama amfani da yawa balle akwai wani sashi wanda aka budawa da zaki ma place wanda abun da kake son ka sai saida ina da bisashe irin tukunus wanda ake so ina yi ɗauki hoton su yi azabi su ga yanar gizo can kuma wani na iya gani kuma ya sayi kuma ku yi kasuwanci kasuwanci bisa ga yanar gizo mun san wasu kasashe da suka ci gaba suna yin haka eh to a nan tunda kana batun wannan kasuwanci na yanar gizo shin ya za ku iya samun tabbatancin cewa an sa shingaye wanda za su kare su waɗannan makiya ko waɗannan manoma da suke sai da kayan su da wata uwa duniya ne wani zai ga kayan ku mm. ya ce yana so ya ne za a aika so ya ne kuma kuɗi za su shigo shigo muku ina na mani airtel da snv duka sun yi ta nazari bisa ga wannan in ka ba da kuɗin ga airtel kalmoni su yarda sai su rike shi kudin mm. sai bisan ya zo wajen mutumin ya ga tabbata ba ba bisa ta ba tana da lahiya mm. ta kware ce kuma ba ta sannan a saka mu wancan kudin ya mm. amshi kudin don akwai tsari wanda an kai na musamman bisa bisa ga irin wannan na'am eh to kasuwar ta yanar gizo eh, niger dai ne yanzu mm. za a fara da shi eh. kasuwancin tsakanin 'yan niger ne za a eh, yi shi da warin dai amma yadda suke ce zuwa gaba mm. an buɗa shi kamar 'yan burkina da 'yan mm. mali gaba ma wa'ansu kasashe duka a sa to an ɗauke matakai na wannan abu a kare shi ta da ba za a damfara mutane ba haka Ah. an ɗauka kamar yadda ya kwatanta ne duk abin da za ka saye sai mutum ya sa hoton hmm. in ka ga hoton ka ce kana so ka siya ka aika kuɗin amma ba a ba mai sai da kuɗin sai an kawo maka abin eh, ka tabbata da lalle shi ne wanda ka gani ga hoton nan shi ne eh, wanda ka zaɓa hmm. lokacin nan a biya shi hmm. in kun bai bata maka ba sai ka ce a ba shi ba ne sai a mai da mai kuɗinka mm. kuma sai a maido ma mm. bisa abin da muhimmancin wannan wannan kasuwar ta yanar gizo-gizo ba sai dole ba ma makiyayi ko manomi zai so ya sa nan kai kanka ma mai saya kana iya kamar yadda ake bada kwangila ne kana iya ba da labari a bisa wannan yanar gizo gizo ka ce alal misali Eh, sati na sama ko nan da sati biyu ina ma ta armi ina son kaji kamar ɗari ɗari biyar ka mm. ba da lisa ina son kaza kaza kaza koko ina son zabuwa bakar zabuwa kaza da mm. kaza ka ba da mai shekara uku ka ba da yanda yanayin abin da kake mm. so in akwai cikin wanda ya kiwata yana da si sai ce abin nan da labarin wannan cike da kai ni ina da kaza ga kaza kaza gare ni sai ku a sa ku eh, tsakanin ku ku daidaice mm. in kuka daidaice kuka yi wannan kuɗin yadda ake ta da yanayin kasuwa ba kuɗi ne ba haka konu ake kawa ba kuɗi ne ba mararan ake bada mm. a'a eh, ta hanyar airtel ce salula ertal money ta hanyar ertal ce ake ake biya ake wannan saya da sai da wannan mm. don ba mai ganin kuɗi a hannu babu kuɗi a hannu eh, in aka yi da kuka shirya tsakanin ku kashe kasuwa aka kashe ciniki mana sai a aika ma akwai wa'adi da ake bada mm. wa'adi da ake bada lokacin da in ka samu kayan kai ka ce ya ne kayan da ka tambaya su ne ko ba su ba mm. in ka wuce wannan wa'adin ko baka yi ba magana sai a saka ma wancan da kenan kara eh. in kuma a cikin wannan wa'adin da aka bada in ka ce a gashi kaza kaza da ka tambaya ba shi ne ba sai a koma wajen wancan wanda wanda ya da ma a cika shi gashi kai abin da aka aiko ba wato dai kun yi tsarin yadda ba za a samu matsaloli ba eh to mu dawo kan alfanun da ita ƙasa za ta samu a ta fuska tattalin arziki da kuma su alfanun da su waɗannan manoma da su makiya za su samu labarin da zaka samu mm. yana sa a a cikin ta da aikin ka haɓaka eh, abin da kake yi kamar in noma ne kake yana sa abin da kake samu a ƙarshe ya bunƙasa in kiwo ne ma haka nan tunda kaga cikin harka eh, abin da tafiya ayyukanka ka yi ko ka samu abu abin da kake so a wadace a cikin lokaci ba bata lokaci in harka noma ne ma a cikin zaka a cikin lokaci a yanda ya inganta yanda ya dace in kama na baka misalin taki a lokacin in kana iya kira ka tambaya wani lokaci ne ya kamata wannan take a sa shi maimakon na ɗauki misali kana da waken ka maimakon ya fara hure kaka sa me me ake cewa ire ganye zai yawa ba ɗiya ba in baka sani ba ka sa kawai sai ya yi ta yin tsanwa yana ta gyara kako ɗiya ne kake so kaga akwai matsala to wannan za a baka bayani ya ne za a ta da aiki in kana da bayani ka samu bayani ka ta da aikin ka yadda ke so kaga yana sa ka samu amfani mai kyau ya bunƙasa in ka samu amfani da yawa sabidirki ke abin da zaka samu sakamako in sai dani zaka yi da in ka samu eh, eh, ton guda da in ka samu ton guda da ka rabi abin da zaka samu ka san ya karu mana tunda muna kan kusan ƙarshen wannan mu tamu eh, shin waɗanne irin matsalolin ka za a iya cin karo da su wajen aiwatar da wannan proje wannan shiri naku ba a rasa matsaloli wasu matsalolin ma tun kan su zo kaga ake ɗauki ake ta nazari a gaya ne za a yi a goce kamar tun ɗazu kaga wannan tambaya da kai da kace harkar kasuwanci nan da za a yi cikin yanar gizo-gizo mm. ba ya ne za a yi don ka ashe a yi kasan yanzu harka duniya ta yanzu sai a hankali mm. matuta masu zamba da sauran sun yawa mm. don tun yanzu ake tunanin ya ne za a yi a kare wannan wannan matsalolin kasuwar ta yanar gizo zo bata fara ba tukuna mai mm. tun kan ta fara ma muke tunanin wannan matsalolin ya ne za mu kas su zo wannan a cikin rigakafi ne muke yin duka wannan abu tunda ayyukan ba su fara ba dindindin tukuna mm. muna cikin tsarin su ne har yanzu mm. yanzu kamar kun yi wani rangadi a cikin waɗannan yankuna uku mun yi rangadi mun huta cikin wannan karkara mun kwatanta musu ya ne ta yadda projen yake ya ne za a yi ya ne za a yi ayyukan su muka amshi muka muka ji kuma nasu bayani wani irin labaru ne yake suke so zai gamsar da su tunda in aka sa cibiyar kira in aka yi su ne abin da ya sha musu kai ne za su kira su tambaya mm. sai da muka je gare su muka hudu musu muka ce ga abin da muke so mu ku ne kuke so wani irin labaru ne kuke so ku samu don sai da, da labarin su ne da shine muka yi aiki bisa shine muka yi aiki yanzu shine muka samu wa'annan labarukan za mu sa hannun wanda saboda in muka yi kira mun sa garan mahi yawanci wannan labarun za su tambaya. Mm, na gode eh, eh, Kuma banci shi karin eh, da nake so a gurguce shi wannan abin da ya sa muka zo muka kusanci ƙungiyoyi wannan na manoma da makiyaya duk dan banci haka na su ma wannan makiyaya da manoma da suke cin kungiyoyinsu da sauran mutane na karkara su je gare su wajen su su musu Eh, bayani bisa ya ne muke ta da wani aiki aiki wani irin eh, sakamako ne zai bada wani irin amfani za su samu eh, bisa wannan proje da zai kawo musu diddan su samu mu samu amana gare su na, na aiki da wannan project. Wato ina fahimce ka dai eh, kuna na a matsayin wanda za su taimaka wa manoma da makiyaya cikin wannan ci gaba eh, na wannan project na ku eh, da barin dawo gare ka malam na mata alaje duku shin ya ku za ku yi domin ku kawo gudunmuwa ku ta fuskar manoma da makiyaya a gurguje saboda lokaci yana tafiya. Kamin kawo gudunmuwa mm. zan kawo ga abu na uku wanda Eh, proje idan zai kama makiyaya kuma wanda mai kyau ne Ma ba mu yi magana bisa gare shi shine finansima. Eh, ma in kana ganin sai da sai ya yayi yawa bisa ga yanar gizon duka in mutum ya ta da tallafi wajen banki projekin na iya kya wannan ku bashi tun da na bashi ya samu tallafin wannan wannan abu ne mai mahimmanci wanda nika son mutane su kara gane bisa gare shi dalle kuma bisa shanjima na comportement wai mutum da mutum yana da yanayin aiki shi da yake bada labarin shi in kace ka hidda shi bisa ga nan duka sai ka sai ka bidi dubara wanda zaka yi wanda zaka jawo hankalin shi har manyan nan waɗanda leader kenan su yadda in suka amince duka bayan duka ya amince tun deja yanzu mun shiga cikin aikin kuma mun kwatanta musu kuma duk sun amince kuma za su a daidai bisa ga wannan aikin da za mu yi hmm. Tun da wata shekara mun ce mu canza kwarya wannan tatsa mun wajen mu mu makiyaya in ka bi tsatsa ba bisa kwarya ba ko cikin wannan dan turmin nan ba hmm. duka wani laihi ne da kai ba cikin hillanci dole sai an yi ma hukunci na hilatanci. Mm, wato ranki al'adu ta eh, tare da zamani yana da kyau. To mm. sai muka koma wajen manyan nan muka kwatanta musu wannan ƙwaryar da muke sa likitoci sun gada mun ga illar da ke gare ta. Mm. Muna tatsa nono ko kami ajima nono ya baki. tunda ita ƙwarya kamar shifon ne hmm. in an sa ruwa nono yana iya abin ya shiga cikin shi ko da ka ya ka wanke abin da ake cika cikin abin nan bai baka iya hidda shi hmm. kenan in ka sa wani nono kuma zai nono zai iya baki mu canza ƙwaryan nan mu sa inox so na inox ko kwano ko roba hmm. a yi tatsa da ita suka amince kuma muka ci gaba ko kuma ko bisa ga wannan haka za mu to yanzu wace gudunmuwa ce ku manoma da makiyaya za ku taimaka wajen ci gaban shi wannan proje da dole shi a gurgushi shine mu jayo su bisa ga su amince su bi wannan wannan wannan tsari kuma labarin da za a bamu ya zama labari tabbata ki tunda mutum wanda ke sabo in ka bashi labari ba na kwarai ba kenan gobe ko ka kira shi bai yadda ya ya tabbata kan to ya yadda nagode ina ina gode na mata alashe diko barin dawo gare ko eh, malam kasum eh, salisu a matsayin ko na wakilin ma'aikatar eh, noma da kiwo ta wannan kasa tamu shin mi kuke fata a game da dorewar wannan proje na wannan kungiya ta SNV Eh, mu fatan mu vraiment fata alheri ce tunda proje ne da ya zo iske mu cikin aikinmu kuma ya zo ya karfafa mana aiki kenan kididdigon da duk aka yi don a ba mutane bayani ne a ba ma'aikanta bayani don su san eh, shawar da za a ɗoka mutane komi kowa ya daidai kowa ya gane abun da an kasa gaba. Na gode Malam Kasim Salisu. Madan eh, Salamatu da shan wani tabbatanci za ko ba su manoman da makiyaya a game da wannan lamba ta bakwai bakwai bakwai domin wato samu bayanai masu inganci. Ito e mu dama Airtel abun da muke so kullum da aikin da muke. Tanyi kowa don ci gaban ƙasa duka mm, mm. kenan da duka an ga partenaire eh, snv da 'yan minister duka dai mun samu labari na gasken wato takamaimai dai mm. wannan cibiya ta kira eh. za ta kasance zaman su manoma da makiya ga bukatunsu na su samu bayanai da labarai masu nagarta kan abin da ya shafi su ko noma ne ko kiwo ne eh, na gode madan salamatu eh, malam ibrahim musa wani kira gare ka da wannan proje naku ta da waɗannan yankuna za su kasance wani madubi wajen ci gaban wannan proje mm. eh, to lalle dai abin da muke so manoma da makiyaya wannan proje da aka yi dan amfaninsu ne aka yi shi kuma dan amfanin ƙasa duka lalle su ba da goyon baya idan suka ba da goyon baya suna kira kai a kai kuma lalle mun sa tabbacin da za su ga canji cikin ta yadda aikinsu canji wanda zai kawo musu rage musu wasu wahalhalu mm. wanda zai sa wanda zai sa aikinsu vrema ya, ya bunƙasa a cikin sauki kuma a cikin sauki ba wani kuɗi da yawa ne ba za a biya kashi ma aka ce na fara gara basa ne sai an mm. ka wani lokaci za a fara biya wannan ɗan dala uku da su biya da shi ne zai yi zai ɗauki yaunin duka ta da wannan ayyukan da aka fara nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara tamu ta wadda ta rataya kan batun wato gudunmuwar fasahohin zamani na digital eh, domin ci gaban noma da kyau a cikin wannan ƙasa tam ta Nijar abinda zamu rikiya shine dai wato zamani yana tare da ci gaban ƙasa kuma ina ganin ya kamata a ce wannan hanya da aka kirkiro ta wannan proje wadda za taimaka ma manoma da makiyaya sannan kuma kada kumanta wannan layi na kira bakwai bakwai bakwai wato zai taimaka muku domin samun nagartattun bayanai da labarai wanda zai ba ku damar ku samu bayani kan harkar noma da kuma kiwo wannan wato proje zai taimaka wajen bunƙasa ci gaban tattalin arziki da samun kuɗin shiga ga manoma da makiyaya a cikin wannan ƙasa tamu ga wannan yankuna uku da wannan za a gwada wannan proje wato doso da tawa haka ina ganin wannan zai taimaka su masu kauta su gudunmuwa eh, na gode na gode eh, malam ibrahim musa kwararre a wannan proje kilan snv sannan na samu wakilar kamfanin sadarwa na airtel malama salamatu jerar na samu taimakon malam kasim salisu na ma'aikatar noma da kiwo sannan na samu malam mata alaji duko wanda ya wakilci manoma da makiya na samu safa ayuba a bisa injin ni malaman ma'ada da ni jagoranci wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya.